aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka 'yan uwa masu albarka masu kallo da sauraron wannan gidan tv mai albarka a wannan lokaci kuma duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar kullum dai muna gode wa allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bamu iko na ganin wannan lokaci domin ci gaba da karatu da muke yi na amalul kulub to kuma a wancan darasi da ya gabata mun tsaya ne a bayani da babban malamin nan wato ashankiti mai adawa'ul bayan littafin tafsiri mun tsaya akan bayanin da wannan malami ya yi mana ga ayan nan ta suratul hashiri inda muka ce wannan aya tana nuni a kan cewa wato yi kai hisabi abu ne da ya zama wajibi kuma abu ne da ya zama ana bukata bawan allah musulmi a yaushe ya kasance yana yawan lizimta shi inda malam shankiti ya mana fassara na cewa waltan nafsun din nan ma kaddamat ligad wato rai ta dinga duba tana waiwaye tana ganin menene ta aikata don rana gobe kiyama yake cewa wannan waltan zurɗin nan ai yana da ma'anar ma'ana rai ta dinga kanta hisabi kuma tana tunani to akan wannan bayani ne muka tsaya kuma yanzu da ikon allah za mu ci gaba da karanto wasu daga cikin ayoyi da suka zo suke bayani akan abin da ya shafi dai yi wa ran nan hisabi mutum ya dinga wa shi hisabi to allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin suratul qiyama yake cewa bismillah rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da ranar ƙiyama wannan yana daga cikin siga da kuma yanayi na rantsuwa da allah maɗaukakin sarki yake yi da wasu daga cikin abubuwa na halittun shi ko wasu daga cikin abubuwa waɗanda yake akwai wato darasi a cikinsu saboda girmansu saboda ban mamakinsu shi ko allah yana da dama ya rantse da komai cikin halittun shi amma su kuma bayan shi duwan wanda zai rantsuwa to dole ne kawai ya rantse da allah ba da wani ba to aya ta biyu sai ta zo tana ce mana wala uqsimu bin nafsin lawama ma'ana nan ma kamar rantsuwa ne allah yake yi da cewa akwai wata rai wadda za ta kasance mai yawan zargin kanta rai da take yawan zargin kanta saboda ayyuka da ta aikata to allah maɗaukakin sarki saboda girman wannan abin yake cewa ba ma sai na rantse ba malamai suke cewa ai yana nufin kamar ina rantsuwa kenan saboda muhimmancin abu kai kanka misali wani lokaci in kana magana abin da ka riga ka san tabbas haka yake sai ka ce to ai wani ma ba sai na baka labarin shi ba ma'ana ka riga ka gama sanin labarin ba sai an zo ana ma bayani ba to malamai suke cewa ai ma'ana abin da ake nufi kenan a takaice da wasu dai bayanai da sukan yi akan irin wannan siga na rantsuwa wanda yake dai mu a takaice dai za mu takaita da wannan saboda wato akwai abin da darasin da mu muke bayani akan shi kuma shine muke kokarin zuwa gare shi wato abin da ya shafi aiki wato yi kai hisabi to gurin fassara wannan aya musamman aya ta biyu din nan wala uqsimu bin nafsil lawama ma'ana rantsuwan nan da Allah madaukakin sarki yayi da wannan rai wacce take kasancewa mai yawan zargin kanta menene ake nufi to malaman tafsiri tun na dada can irin su sa'id ibn jubair rahimahullahu ta'ala da ikirima albarbari wanda duk wayannan bayan allah sun zauna tare da wato abdullahi dan abbas sun ɗau wato karatun tafsiri gurin shi da kuma sauran sahabbai saboda haka shi yasa suka fifita suka kasance sun tara ilimi mai tarin yawa bangaren tafsirin alkur'ani waɗannan bayan allah guda biyu sa'id ibn jubair da ikirima suke cewa abinda ake nufi da wannan nafsul lawama din nan ai talumu alal khairi wa shar ma'ana rai wacce take yawan zargin kanta akan wato alkhairi da kuma sharri mana tana zargin kanta akan wato irin gajiyawa da ta yi gurin aikata alkhairi da kuma aikata sharri da ta yi ana samun haka idan wannan ran mumina ce to zai kasance za ta yi nadama a kan wato sakaci da ta yi gurin aikin alkhairi menene ya sa ba ta yi da yawa ba idan kuma wato gurin aikin sharri ne za ta dinga tunanin me yasa ta yi haka kenan sai ta yi kokarin tuba irin wannan rai din so shi yasa wannan rai ba a bar zargi ba ce abin da dama ake bukata ko da yaushe mutum ya dinga komowa tsakanin shi da allah yana tunanin irin aikin da ya yi domin ya gyara haka wannan wajahi ko in ce fuska ta farko kenan gurin fassara wannan ayar dole kenan gaba kaɗan daga maganganu da malamai na tafsiri ɗin suka yi za mu ƙara gano wani kuma fa'ida wanda shi ma za a fassara ayar kuma yadda zai dace da hakan in allah su ya yadda to akwai mujahid ibnu jabir shi ma yana daga cikin wato manyan tabi'ai da suka ɗau tafsiri wurin abdullahi dan abbas su ne 'yan makarantar maka a ilimin tafsiri shi kuma yake cewa wato tan mu alama fata wata ƙulu lau fa'altu wa laulam af'al ma'ana rantsuwa ne ake da rai wacce take nadama akan abin da ya riga ya gabata za ta dinga cewa ina ma dai na aikata kaza na alkhairi ko kuma ta ce menene ya sa na aikata kaza misali na sharri za ta dinga yawan tunani tana aunawa tana dubawa to kamar yadda muka faɗi a baya idan ta zama ta kware da take kan hanyar allah to babban abu kusan siffanta kenan ya kamata ta yi nadama ne akan gajiya da ta yi gurin aikata alkhairi a lokaci da ya wuce da kuma sharri da ta aikata sai ta yi kokarin tuba kuma ta gyara kenan to akwai kuma alfarra wanda shi ma babban malami ne yana da littafi na ma'anil qur'an ma'ana abu zakariya yahya ibn ziyad alfarra yana daga cikin manya-manyan malamai masana harshen larabci a garin kufa saboda haka shi kuma yake cewa wato laisa min nafsin barratan wala fajira illa wahiya talumu nafsaha yake cewa ba za a taɓa samun wata rai ba wannan ran mai biyayya ce ga allah mai da'a ce ga allah ko ko fajira mai saba wa allah face sai ta zo tana zargin kanta in kanat amilat khairan in ta aikata alkhairi ma za ta dinga zargin kanta menene ya sa ba ta ƙara yawan ayyukan alkhairi ba don ta samu lada mai yawa gurin allah sai ta dinga cewa qalat hallas dadtu sai ta ce me yasa ban kara aikin alkhairi ya yi yawa ba yadda zan samu ɗaukaka da lada mai yawa gurin allah maɗaukakin sarki wa in amilat sharran qalat laitani lam af'al in ko sharri ne ta aikata za ta dinga cewa menene sa na aikata wannan shirin to kaga wannan ayar idan ka ɗauke ta ko kuma wannan fassara da shi farra yayi yana ƙara kawo mana wani ilimi da kuma wani sabon abu cikin tafsirin ayan wanda yake nuna wato kwatankwacin wannan abu zai faru ne a kiyama saboda a duniya rai wacce take fajira za ka ga ba nadama ne take yi ba sai wanda allah ya yi wa wato gyadar dogo da kuma dace da taufiki to shine zaka ga yayi nadama kuma domin ya gyara to amma ko da mutum ya ƙi gyarawa a nan duniya har ya mutu bai yi wa kanshi hisabi bai yi ayyuka na kwarai ba har ya kasance ya mutu ya koma ga Allah to wannan rai a ranar gobe kiyama za ta zo tana nadama a lokacin da nadama kuma bai da amfani za ta ce da na sani na aikata alkhairi ko na ƙara za ta ce kuma da na sani da ban aikata sharri ba so wannan yana nufin ko a duniya ko a lahira duk yana iya ɗauka saboda riwayoyi sun zo daban-daban cewa mutum zai yi nadama in mumini ne a duniya zai ce me ya sa na aikata wannan aiki na sharri sai ya gyara in kuma alkhairi ne zai ce menene ya sa ban ƙara ba su ko kamar yadda na faɗi kafirai da fajirai a duniya yawanci ba wani tunani suke yi ba saboda haka in suka tafi can ne za su yi nadama me ya sa ba su yi ayyuka na alkhairi ba kuma me ya sa suka yi munanan ayyuka a lokacin da kuma wannan nadama ba zai musu amfani ba sannan hassanul basri shi ma ɗin daga cikin manya-manyan malamai ne wanda ta kowane bangare ya shahara gurin wa'azi in ya zo yana wa'azi wato yana ana samun nutsuwa kuma allah ya bashi fasaha na zance sannan shi ma ɗin ya shahara da bangaren tafsiri musamman a garin basra sun fa'idanta sosai da abdullahi dan mas'ud a bangaren tafsirin alkur'ani mai girma shi kuma da ya zo sai yake cewa wato abin da ake nufi innal mu'mina wallahi ma taratan illa ya lumu nafsahu ma arattu bi kalami ma arattu bi aklati wa innal fajira yamdi qadaman la yuhasibu nafsahu wa la yu'atibuha hasan al-basri yake cewa wallahi lallai mumini ba a samun lokaci ya zo ya wuce face sai ya tsaya yana yi wa kanshi nadama a kan abubuwan da ya aikata zai dinga tambayan kanshi yana cewa shin magana kaza da na yi menene nake nufi da ita shin na nufi allah da ita ko ko ban nufi allah ba shin abinci na da na ci ya yake abincin halal ne ko ko abincin haram ne sannan idan na halal ne yaya na sarrafa wannan nishadi da ƙoshi da na yi shin na sarrafa shi gurin ibadar allah ne ko ko gurin abubuwa na wargi da ma sha'a to mumini a yaushe yana nan yana yau kanshi hisabi kan irin waɗannan abubuwa amma shi fajiri kwa ya yake sai malam hassan albasir yake cewa shi fajiri haka kurin ba ma ya lura da irin waɗannan abubuwa a yaushe kawai tsallakewa ma kawai yake koda yana cikin abubuwa na laifi ya ci haram ya yi maganganu na banza ya yi giba ya tozarta mutane ya ci namansu da sauransu za ga shi bai damu ba ya mai da abin kamar wani abincin shi ne abin da ba zai taba rayuwa ba sai da shi to hassan albasir yake cewa fajiri haka yake ɗaukar rayuwar shi allah ya tsare mu saboda haka baya kan shi hisabi sannan kuma bai zargin kanshi kan laifin da yake aikatawa to kaga duk wanda ya kasance irin wannan to ana ji mai tsoron cewa to lallai bai san yadda al'amura suke ba mutuwa tana iya zuwa a koda yaushe sannan kuma ko da ya rayu dai rayuwar duniyar dai mata'un kalil ne wani dan jin daɗi ne kankani takaitacce wadda daga nan za a ɗunguma ga baki ɗaya a koma ga allah sannan akwai sakamako can gurin allah maɗaukakin sarki kenan abin da ya fi dacewa ga mutum shine ya yi amfani da lokacin da yake da shi da lafiyar da yake da ita da tunanin da yake da shi gurin yi wa kanshi hisabi ya dinga tunawa yana dubawa shin waɗanne irin ayyuka ne ya gabatar dan Allah ma za ka damtu lidinillah menene ne dan addinin Allah me ne dan karan kaina dan ci gabana na dan samun yarda Allah idan mutum ya gano yana da gajiyawa to sai kokari ya gyara dama haka ake so kowa yana da irin nashi ta wayan da kuma gajiyawa da yake yi to amma mafi alkhairi daga cikin mutane su ne waɗanda in sun gano kuskuren su ya su kokari su gyara in kuma mutum laifi ne yake yi shi ma din ya yi kokari ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki domin Allah a koda yaushe yana farin ciki yana maraba da bayan shi su koma gare shi su tuba yana matukar farin ciki da wannan wato al'amarin har ma'aiki sallah sallam yake kwatanta mana da cewa yadda allah yake farin ciki da jin daɗin mai laifi idan ya yi tunani ya yi kanshi hisabi ya ga cewa ya yi laifi ya dawo ya tuba ga allah allah ya fi farin ciki fiye da wanda ya shiga cikin sahara wanda yake gabas da yamma kudu da arewa babu wata hanya duk ƙasa ne wanda yake kawai ya tsinci kanshi cikin sahara yana cikin halaka ba zai tsira ba kuma ga abin hawan shi ya tafi bai gan shi ba ya bace haka kurin sai kawai ya firgige kawai sai ya ga wannan abin hawan nashi saboda farin ciki ya zai kasance ciki to saboda haka allah ya fi farin ciki fiye da wannan ya kasance bawa ya dawo ga allah ya tuba to a kullum kofar allah ta tuba a buɗe take kuma allah yana so ana tunani ɗin domin a tuba kofar tuba tana nan buɗe ba a rufe ta ba har sai lokacin da zai kasance mutum ya kai gargara to irin wannan lokaci ko kuma lokacin da aka ce mutane wanda suka rayu zuwa gab da kiyama aka rufe kofan tuba to shine za a ce an rufe amma yanzu kofa a buɗe take muna fatan allah ya bamu ikon nazari da koma ga allah maɗaukakin sarki a cikin al'amuran mu na yau da kullum to kuma hukunci na shi wannan wato mutum ya dinga ƙoƙarin bibiya yana wa kanshi hisabi yana wa kanshi kiyamun laili wato malamai suke cewa abu ne wanda kamar wajibi ne kai tsaye ba don komi ba saboda wannan aya ta suratul hashiri da ta gabata wal tanzur nafsun makon da lighad wannan al'amari ne yaqtadi wujub Allah ya yi umarni kuma wannan wajibi ne abin da ake so kenan mutum a yaushe ya dinga kokarin yi wa kanshi hisabi yana duba me ya aikata don Allah menene ya saba wa Allah domin ya yi kokarin gyarawa ibnul jauzi ya faɗi wannan yake cewa wajibi ne kuma ya faɗe shi a cikin littafin shi na tafsiri mai suna zadul masir malam qatada allah ya mushi rahama ibnu di'ama yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri shi ma da suka shahara a basra wanda suka tsotsi ilimi na makarantar abdullahi ibnu mas'ud ta hanyar ɗalibai manya-manya da suka yi karatu wurin abdullahi dan mas'ud kuma wani ikon allah wannan bawan allah shi wato bai gani kuma wato ga ilimi wanda allah ya ba shi hadda har yake cewa ma sami'at uzunaya shay'an illa wa abu qalbi wa ma qultu li muhaddithin qattu a'id alayya yake cewa ni yadda nake inji katada yake cewa kunne na bai taba jin wani abu face sai zuciyata ta rike wannan abun da na ji sannan kuma masu koyar da mu hadisi malamanmu duk wanda ya zo ya karantar da ni wani hadisi ya karanta mun ina ji zan haddace ba na cewa ka maimaita mun duba ku ga irin kima da wannan ban allah yake da shi to shi ma din wato wani babban wato jigo ne a ilimin tafsiri yake cewa wato wannan aya abin da take nufi ko kuma sharhi da ta'aliki da yake yi yake cewa allah maɗaukakin sarki ma zala rabbukum yuqarribu sa'ata hatta ja'alaha ka gadin wato mahalicin ku Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana ta kusanto da tashin kiyama har ta kai ga lokacin da ya ce kaman gobe ne saboda ka duba ayin qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa tarabati sa'atu wan shaqqal qamar tashin kiyama ya kusa wani guri yake cewa iqtaraba tarabalin nasi hisabuhum gashi nan dai abubuwa ayoyi da ke kara nuna cewa lalle tashin kiyaman nan ya kusa to shine katada yake cewa to Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana ta tunatar da mu yana ta sanar da mu har ya zo ya ce mana fa kaman gobe ne ba don komi ba saboda mu kara himma mu kara kaimi gurin kokarin gyara tsakanin mu da Allah madaukakin sarki saboda ka sai ci gaba da magana shi katada yake cewa wal maqsudu anna salahal qalbi bi muhasabatin nafs abinda ake nufi da wannan aya da ake ce maka kamar gobe ne tashin kiyama abin da ake so ka yi shine ka gane cewa kyautatuwar zuciya yana tattare da yi kai hisabi ne idan kana so zuciyarka ta kyautu wannan aikin nan na zuciya ya zama ya samu inganci to ka dinga makanka hisabi da zuciyarka domin ka gyara ayyukanka sannan kuma yake cewa wa fasadahu bi ihmaliha shi ko bacin zuciya yana tattare da hukuntar da wannan zuciyar ya kasance kaƙiyin tunani da ita kuma kaƙiyin hisabi ma kanka domin ka tuba wal istirsali ma'ahu sannan yana daga cikin ɓacin zuciya ya kasance ka bi zuciyarka yadda take so ma'ana yan abiyari ma a sha kiɗa kenan ma'ana ka bi zuciyarka duk abin da take so shine kai kake bi ka zama kana bautawa zuciyarka to wannan abu ne da zai kai mutum ga halaka allah ya tsare mu gabaki daya kuma wannan bayani na katada ya zo a cikin wasu littafan tafsiri sannan kuma malam ibn al-qayyim allah ya mushi rahama ya faɗi wannan magana ta katada a cikin littafin shi na ighathatul lahfan sannan akwai malam izuddin ibn abdussalam wanda akwai malami na tafsiri al thalabi yana da littafin tafsiri da ake kiran shi al-jawahirul hisan fi tafsiril qur'an ya nakalto wannan magana daga izuddin ibn abdulsalam wanda shi ma babban malamin tafsiri ne yana da wallafe-wallafe da littafin tafsiri shi kan shi izuddin din nan yake cewa ajma al'ulama'u ala wujubi muhasabatin nafs yake cewa malamai kwata kacokan ga baki ɗayansu unanimously yake cewa sun tafi cewa yi wa kai hisabi wato dole ne abu ne da ya kamata a yaushe mutum ya dinga yin shi musamman akan abubuwan da suka gabata da mutum ya aikata ya duba ya gani wanne ne ya kyautata ya yi yadda ake so a yi kuma ya yi don allah in ya gajiya ya yi kokari ya ƙara ƙaimi sannan kuma wanne ne ya munana domin ya gyara sannan kuma domin ya hange misali nan gaba me ya kamata ya ƙara yi tun daga wannan lokacin da yake da shi wanda yake shine lokacin da yake da tabbas yake da garanti a kan shi ya yi ƙoƙari ya gyara yake cewa malamai ga baki ɗaya sun tafi a kan haka to wannan da muka ji maganganu na magabata a kan abin da ya shafi wannan muhasaba yi kai hisabi abin da ya kyautu shine mu zo kuma mu ƙara jin wato menene wasu daga cikin bayan allah na kwarai waɗanda ko da yaushe muna takama muna tunƙaho da magabatanmu na kwarai don duk wanda ya rasa magabata ya yi asara to kuma magabatanmu a addini waɗanda yake sun bi hanyar allah yadda sahabbai suka ɗauka daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi ya sa mu ma ɗin muke ƙoƙarin wato kusantar su muna ɗaukan abubuwan da suka samo mana kuma muna ƙoƙarin koyi da irin abubuwan da suke aiwatarwa na ƙwarai wanda suka gada suka samu daga magabatanmu na ƙwarai har zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk dai akan abin da ya shafi wato yi kai hisabi to akwai maganganu masu kima masu girma masu hikima sosai da ya kamata mu lura na waɗannan bayan allah na kwarai domin mu ƙara haskaka rayuwarmu kuma mu san muhimmancin yi wa kai hisabin nan magana ta farko da za mu fara a wannan bangare ita ce wato magana da ta zo mana daga al'ahnaf ibn qais wannan wani tabi'i ne mai daraja wanda ya samu yabo na wato magabata irin su umar dan khattab allah ya kara mushi yadda irin su hassanul basri duk sun yabi wannan bawan allah kuma malaman tarihi suke ce mana wannan bawan allah ya riski lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a zamanin manzo ya musulunta amma bai samu ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ba lokacin na umar ne ya shigo madina kuma suka haɗu da sayyidina umar to saboda haka wannan bawan allah ya shahara da haƙuri da ibada da jagoranci mai kyau cikin mutanen shi shine al-ahnaf ibn qais at-tamimi wannan bawan allah wani da ya kasance ya kusance shi sun kasance tare na wani lokaci mai tsawo yake ba mu labari yake ce mana kuntu wato ashabuhu fakana ammatu salatihi billaili addu'a wancan ban Allah da ya zauna da wannan mutum mai daraja al'ahnaf ibn qais yake cewa na kasance ina kasancewa tare da wannan bawan Allah wato da daddare to in na kasance da shi sai ya kasance duk wani ibada da yake yi da sallah da yake zaka ga yana yawaita salloli kuma yana yawaita addu'a ne da cikin dare shi ahnaf ibnu qais din nan sai ya kasance kuma in yayi sallan nan yayi addu'o'i yayi tahajjudi da nafilfili to wa kana yaji'u ila misbahi to sai wani lokaci sai kawai yazo inda fitila take a cikin ɗakin shi da ya zo gurin fitila nan me yake yi fa isba'ahu fihi sai ya kara wato yatsan shi a gefen wannan fitila da ke ci hatta yuhissa bin nar in yi haka har sai ya ji zafi da raɗaɗin wannan wuta ɗin ta fara taɓa hannun shi da ya yi haka sun ya ƙulu li nafsihi sai ya dawo ya ce ma kanshi ya hunayif ya kira kanshi ya hunayif ma hamalaka ala ma sanata in ka lura da yanayin yadda ya kira kanshi ya yi tasrir sunan shi ma'ana ahnaf sai ya zo yake cewa ya hunayf ma'ana hunayf din nan kai ba komi ba ne kai kamar wani dan kankanin abu ne sai ya dinga tambayan kanshi menene ya sa ka aikata kaza rana kaza ya kai hunayf yana wa kanshi magana kaga yana ma kanshi hisabi ne ya kara maimaitawa ma hamalaka alama sonata wato yau kaza menene ya sa ka aikata kaza ranar kaza subhanallah ka duba ka gani a karamakalla ka duba ka gani yar uwa ki duba ki gani lallai ya kamata mu yi kokari mu yi koyi da waɗannan magabata namu na kwarai hisabi ne yake wa kanshi yana kokarin auna wannan wuta din aka ce wannan wuta ce ta duniya wanda yake mutum ba zai iya withstanding ɗinta ba ba zai iya jurewa ba to ina ga wutar Allah madaukakin sarki ya Allah ka tsare mu kuma Allah ka ba mu ikon komowa gare ka sannan akwai kauli ko wata magana ita ma da ta zo daga al basri da muke ta magana a kan shi shi ma wato tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai masu daraja wadda wato matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta shayar da shi nono kuma ya samu albarka na wannan nono nata da ya sha ta yadda idan an aiki mahaifiyar shi wadda ita baiwa ce haka to akan bar shi wurin ummu salama har yakan sha daga nonon ta kaga ya samu daraja allah ya ɗaukaka shi ya zama ana gani kaman cikin tabi'ai shine kaman jagora kwata-kwata ma ga baki ɗaya to wannan bawan Allah yake cewa innal mu'mina qawwamun ala nafsihi lillahi azza wa jal yake cewa lalle mumini yadda al'amari yake mutum ne wanda yake tsaye a kan shi domin Allah ma'ana yana bibiyan kan shi ya duba ya gani menene abubuwan da ya gabatar wa Allah maɗaukakin sarki na alkhairi waɗanne abubuwa ne kuma ya gabatar wa Allah wanda yake na laifi ne domin mai domin ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Hassanul Basri ya ci gaba da cewa wa inna ma khaffal hisabu al qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum kuma sirri shine hisabi a ranar kiyama zai zama mai sauƙi ne ga wasu mutane wasu nau'in mutane saboda sun yi wa kansu hisabi tun a duniya ma'ana duk wanda ya kasance tun a rayuwar shi ta duniya yana ƙoƙarin yi wa kanshi hisabi yana duba abubuwan da ya aiwatar na alkhairi yana duba abubuwan da ya aiwatar na shari domin ya tuba na alkhairi kuma ya ƙara to sanadiyar haka suka samu hisabi mai sauƙi a ranar gobe kiyama domin dole za su yi ƙoƙari su gyara ya ci gaba da cewa wa inna ma shakkal hisabu yau malkiyamati ala qaumin akhadhu hadha al-amra min ghairi muhasabatin yake cewa babban abin da ya sa kuma hisabi ya zama mai tsanani mai kunci ga wasu nau'uka mutane shine wato sun bar wannan al'amari na yi wa kansu hisabi suka dinga sakaci shi yasa suka tara laifuka masu tarin yawa kuma suka je gurin allah da su wanda yake za su fuskanci hisabi mai tsanani allah ya kiyaye mu wannan ita ce magana da alhassanul basri ya faɗi akan abin da ya shafi yi wa rai hisabi ma'ana ƙoƙarin gyara zuciya da ƙoƙarin gyara al'amura sannan akwai wani daga cikin shi ma wato manyan magabata wanda shi ne wato ibrahimu taimi shi ma ibrahimu taimi akwai wato magana da aka samu daga gare shi wanda ita ma ɗin tana ƙara haska mana fitila tana haska mana cocila kan muhimmancin yi wa kai hisabi a matsayin shi na aikin zuciya mai matukar daraja ibrahimu taimi ɗin yake magana yake cewa mathaltu nafsi fil jannati akulu min thimariha wa ashrabu min anhariha to kuma yan uwa ga lokacin da aka ɗeba wa wannan shiri ya ƙare ba mu kammala wannan magana ba idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu zuwa shiri na gaba za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wada'inda kyautatu aikin zuciya wada'inda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurɓata, dujiki ya gurɓata gaba ɗai in ta gurɓata, dujiki ya gurɓata gaba ɗai